أم لكم سلطان مبين ko ko kuna da wata hujja bayyananniya ko wani dalili a fili da wani littafi ko wani manzo da ya zo da hakan